walhamdulillahi lazi yusawwirukum fil arhami kaifa sha walhamdulillahi lazi yazidu fi khalqihi ma yasha amma ba ina yi wa chief imam 'yan kwamiti 'yan uwa abokanai mahalarta wannan masjidi don gabatar da ibada da sauraron abin da ya tara mu na abin da ya shafi wani takaitaccen bayani akan dibbul islam sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. kamar yadda malam ya gabatar da ni sunana nura salihu adam wanda ake wa lakabi da salihan nur haifaffen karamar hukumar dala mazaunin karamar hukumar gwale goron dutse bayan reka cikin birnin kano najeriya daga nan allah ya kaddara na kawo wannan ziyara wacce nake farin ciki kuma zan sanya ta daga cikin ɗayan abubuwan da zan yi alfahari da su ko da a ranar sakamako ne ba don komai ba domin wata gayyata ce ta karramawa wacce irin wannan gayyatar dama a kanta nake sha'awarta nake aimin to ina godewa waɗanda suka yi nazari da tunanin gayyato ni allah subhanahu wa ta'ala ya cika musu kyakkyawan sakamako a mizaninsu tare da mu haka kuma ina jan hankalin 'yan uwa akan abin da ya shafi kiwon lafiya ta mahangar addinin musulunci da kimiyyar zamani wani abu ne wanda ya kamata mu ɗauki mataki a kan kanmu 'yan arewacin najeriya dalili kuwa kungiyar da malam ya faɗa national association of nigerian traditional medicine practitioners kungiya ce da ta haɗa 'yan kudanci da 'yan arewaci ya yi daidai da zaman da muke da irin ci gaba da suka samu yadda suka samu tallafi da gudunmawa a wajen shugabanninsu 'yan siyasarsu sarakunansu mawadasansu 'yan kasuwarsu don gudanar da irin wannan ilimi na science and technology da yaransu da yaransu wanda mu ne a haƙu da fito da irin wannan ilman don mu ba wa mutanenmu gudunmawa saboda me likitanci cokan kayan allah ne kuma likitanci kaya ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin idan ka ɗauki kimiyya ta musulunci ni ina cewa wanda ya karanci hannun hagu bai taɓo dama ba to da sauransa ya koma ya je ya binciken kimiyya littafin allah ƙunshe yake da kimiyya kuma wannan zama namu za mu ɗan taɓo wani abu na abin da ya shafi mu'ujizar alƙur'ani akan halittar ɗan adam sai mu ɗauki warakar matsalolin jiki ta abin da ya shafi abin da allah ya yi mana a kusa da mu na itatuwa manya da ƙananan tsirrai kayan marmari da kayan miya yau idan ka faɗi cuta da irin abin da cuta yake kawo ta ya kamata ka faɗi magani shi kuma maganin ka faɗi wanda mutum yake kusa da shi to ka taimake shi amma in ka ɗora shi akan neman wani abin da bai kusa da shi za ka ga wannan abu ya gagare shi ilimin nan dai guda uku ne na likitanci ta mahangar addinin musulunci akwai ilaji bil wahayi ilaji bil tajarribat wa ilaji ilhamiyan in aka ce ilaji bil wahayi batun magani na wahayi da Allah ya yi wa annabawa wahayi da shi suka ilimtar da al'ummarsu wanda har yanzu ana cin gajiyar wannan abun ilaj bitajarribat al'umma ne suke rayuwa a guri abinda Allah ya ba su na tsuroroki itatuwa da sauran tsirrai suke ɗiban gayyayyaki da 'ya'yan itaciya su amfani da shi sai ya zama na cewa banda ƙoshi da aka samu har ma a warke kan wata cuta ta haka sai a mai da abin magani kuma ya zama maganin wasu kuma kimshe Allah ke kimsa musu a faɗake ko suna bacci su nemi ka za su amfani da shi don abin da zai ba su masalahar rayuwarsu kuma su amfani da shi su warke shi ma ya zama magani to dalilin da yasa na ce likitanci kayan Allah ne ka cokan umarnin likitanci umarnin Allah ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ba da labarin likitanci a cikin alkur'ani cikin surori da ayoyi mai yawa muka ɗauki ɗayan ayar alkur'ani da ubangiji subhanahu wataala ke cewa bismillahir rahmanir rahim wa fi anfusikum afala tubsirun wa fi anfusikum afala tatafakkarun ya kamata mu yi tsayi mu yi tunani mu gano me Allah ke nufi a wannan bugiran wannan jikin da Allah ya bamu yana da asali asalin wannan jiki ya fara tun daga ina marhalatul itiyan lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daidaita sammai ya kuma faɗa ga sama da ƙasa su samu da san sansu ko da ƙinsu ko suna so ko suna ƙi amma biyayyar da sama da ƙasa ta yi sai suka ce mun samu muna masu biyayya a gare ka to abinda nake so in gaya muku duk abin da za a yi magana akan asalin samuwar halitta ɗauko wannan hisiri ɗin sama da dunkulalliya ce ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa bismillahir rahmanir rahim awalam yaral lazina kafaru anna samawati wal ardi kanata rataqan fafatakana huma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yuminun wannan ayar ta tabbatar mana da da abin da ya faru daga sal ne saman nan da ƙasan nan dunkulallu ne akwai bayani mai girma amma ubangiji subhanahu wa ta'ala ce fafata huma sai muka kyakketa su sama ba ta ruwa yanzu tana yi ƙasa ba ta bulbulo da ruwa da tsirrai yanzu tana yi to a wannan marhalatul itiyan da abin da zai faru a cikin duniya haka ƙwayoyin halittun suka dinga samuwa hatta da ni da kai da abin da duk za ka gani ko menene shi to ya faru ne daga sel in aka ce sel shi ne halliya dunkulallen abin da yake fashewa ya samar da wani abu da izinin allah to in ka ɗauki buwayar ubangiji a kan halitta sai ka ɗauko halittar annaba adamu daga nan likitanci ya fara alaihi salatu wassalam ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samar da annaba adamu da ƙasa karatu ne dogo ubangiji subhanahu wa ta'ala yawa duba yawa ƙasar duba duba na ilahiyarsa da kwarjininsa ta kama tafasa fasa sai ta shekara arba'in ta kama tsumuwa sai ta shekara arba'in ta kama daskarewa sai ta shekara arba'in aka ajiye annaba adama a matsayin wata halitta wadda ba ta magana baya magana ba a magana da ita ya kaddara samuwar duk wani sistem a cikin jikinsa su ne jihaz da faɗin bismillahir inna masala isa indallahi ka masala adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun faɗin Allah akan daskararriyar ƙasar annaba Adamu da ta shekara ɗari da ashirin tana daskararriya sai ta kama tsirar da tsiran zubin ƙasusuwa a cikin wannan ƙasar shine jihazu haikalil azami wanda bature ike kiransa skeletal system haka aka samar da maɗauran waɗannan ƙashin wato jihazu la'asabi wanda batu da ya kira shi da nabo system haka allah subhanahu wa ta'ala ya samar da zubin tsoka ta gaba da ta baya suka dinga tsuruwa a cikin jikin annaba adamu muscular system front and back shine jihazul adliyil amami wal khalfi haka allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara tsurowar jihazul bitanafus shi shine respiratory system haka allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hanyar kewayawar jini shi ma ya kama tsira a cikin jikin annabi adamu alaihi salatu wasalam circulatory system jihazul dururi damawi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba waɗansu miliyoyin jakunkunan sinadaran ruwa wanda suke nau'i nau'i nau'i nau'in adadin ruwaye a cikin jikin ɗan adam bincike ya tabbatar da sama da miliyan 60 sau miliyan 60 kowace jaka a cikin jikin ɗan adam tana bawa wata gaba ta musamman gudunmawa shi ake kira jihazul guddadi summi ina nufin endocrine system o glandular system haka suka dinga zuba a cikin jikin annabi adamu suna tsuruwa haka allah subhanahu wata'ala ya sanya bututun da ke narka abinci tun daga baki har zuwa mafitar bahaya jihazul hadami wanda bature kira da digestive system haka allah subhanahu wata'ala ya zuba mafitar rubabban ruwa bayan ya gama amfani shine fitsari wato urinary system jihazul bauli haka allah subhanahu wa ta'ala ya zuba sinadaran kariya a cikin jikin dan adam su ma suka dinga tsuruwa wato jihazul mana'u jihazul hasin ina nufin immune system to duk wani sistem a wannan lokaci haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara tsurowarsa na faɗin ubangiji subhanahu wa in innama amruhu iza da shan ya kula lahu kun faiku fatabarakallahu ahsanul khaliki wannan ilimi ne asali ilimi ne asali babu wayo ga hannun hagu su ce babu kimiyya a hannun dama wannan ba haka ba ne daman ita take da kimiyyar irin waɗannan ilimai haka allah ya ƙaddara maka kai kanka da ka samu ɗauko wallahu ambatakum min al'ardi nabatan summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhrajan ubangiji da wata ala ya ce ni na tsirar da ku daga mai ƙasa tsirarwa sannan na mai da ku cikinta bayan ƙarewar ajali sannan in fito da ku daga cikinta lokacin sauraron sakamako Allah ka samu dace ibn abbas ice ambatakun min unasir al-aradi ai wato ya ce an samar da ku daga chemicals and elements su ne al'unsur au madatul kimawi yau gashi ruwa ne kai ruwa ne ni ruwa ne ita duka halitta mai motsi ta koma ruwa wani iri ruwan nuɗufa wanda ake kiransa semi-flute and spermatozoa tashi ka samu tashi na samu yayin da mai mu'amalar aure ta haɗu tsakanin miji da mata ubangiji subhanahu wata'ala ya kunsa abin da ya kunsa a cikin ruwan nuɗufa na ƙwayoyin halittun da ubangiji ke nufin samar da wanda ya so a cikin mu'amalan nan shigar ruwan nuɗufa mahaifa bai huce cikin babban cokali tablespoon allah sai da ya ba mu labarin abin da ke cikin wannan ruwan da abin da Allah ya zuba a cikin halittun da suke cikin wannan ruwan haiwanul manawi wa buwaidatul unsawi oban an spermatozoa wato ƙwayayen halittu ga 'ya'ya mata da 'ya'yawar halitta mai kamar suffa kifi a cikin jikin 'ya'ya maza ta ya za ka gane duk inda ka je ana kiwon kifi leƙa cikin wannan bahon kifin za ka ga tarwaɗi suna kewayawa haka ruwan maniyi yake ruwan da halittun ruwan saboda me wa ma alamu junudu rabbika illahu haiwan haiwan haiwan a duniya suna da yawa jikinka akwai haiwanin jilidi halittun Allah a jikin fata uncountable akwai haiwani damawi akwai haiwanin fikari akwai haiwanin dimagi ga haiwanin manawi idan ka tsaya ka buɗe irin wannan a matafiyar bayan allah da suka fito da ilimi na kimiyya irin su ibn al-qayyim al-jauzi allah ya ƙara yadda a gare shi irin su ibn sina da sauran manyan malama abdurrahman as-safuri irin su abdullahi ibn baitar suna da yawa su razi dukkaninsu manyan bayan Allah ne da suka fito da kimiyyar da yanzu an mana wayo an kwakule ta an mai da ita hagu yayin da wannan nudufar za ta shiga abin da aka kunsa a jikin 'ya'ya mata da abin da aka kunsa a cikin ruwan 'ya'ya maza na halittun da suke ɗauke da siffar halittar mutum idan aka samu takaitaccen ingarman mai lafiya a cikin wannan ruwan da bai huce cikin cokali ba ana so a samu haiwanul manawi ga ɗa namiji wannan spermatozoa kamar miliyan 300 ko miliyan 400 in ya cika mai lafiya miliyan 500 ne a shiga ɗaya ita ma haka haka Allah ya ba da labarin su cikin nuɗufa wa annahu khalaqa zawjayn zakara wal unsa min fatin iza tumna sadaqallahu azim yayin da shi ita kanta wannan fa ba wai ana gaya maka spamato zuwa ba a'a shi kansa chromosome aka faɗa a nan abin shi kansa ƙwayar halittar take ɗauke da su chromosomes su suke ɗauke kowane kwai ina ɗauke da siffar mutum talatin arba'in da shida a mahangar hagu 48 a mahangar dama shine kimiyyar zamani guda 46 kimiyya ta muhammadiyya guda sallallahu alaihi wasallama guda 48 duba cikin mu'ujizatul jisim fil qur'an na dr aliyu aribi mutumin tunas ya yi magana akan chromosome wannan ayar janyo ya bude ta haka Allah subhanahu wata'ala yake shigar da wannan nufa take karabkiya da wata nufa in an samu ta mace miliyan 500 ta namiji miliyan 500 in kayi kantin sun zama nawa biliyan ɗaya a cikin biliyan ɗaya ɗin nan haka suke neman nunannan kwai wanda ya nuna a jikin mata suke neman huda shi sai a ɗebe ƙarfin ragowar sai a bawa guda ɗaya tal sai ya huda shi shine shigar ciki da ciki ya shiga to sai a koma al'adar can ta annaba adamu alaihi salatu wassalam da allah ya ce da ƙasa zama mutum an samu uterine implantation shine zar'un rahimi wato mahaifa ta ɗauki ƙwayar shukar da za ta fito da tsiran mutum ya tashi daga haiwanul manawi ya tashi daga buwairatul unsawi ya shiga sperm cell shine nufa amshaj wacce ta haɗu da nufar maza da mata daga nan sai mahaifa ta gauri, ta haka allah subhanahu wa ta'ala ke barar da ragowar ba sa wuce kwana uku a cikinsu in kai kauntin kowane sel ɗaya ina ɗauke da halitta guda 48 biliyan ɗaya ta haifar da nawa biliyan 48 kai aka a cikinsu allah ya zaɓe ka ya kashe ragowas to kai ka tsaya kai tunani dan me aka zaɓe ka wa ma khalaqatul wal insi illa ne abudu bauta wa Allah da aka wallahi ina tabbatar wa da yan uwa kimiyya ta binciken dan adam ka tafi muhammadiyya. kar mu yadda abin nemu wannan baƙin ciki da me ya kama ana maganar jikin ɗan adam mutum ya ringa tunanin kamar wani abu kake gaya masa yayin da aka samu wannan haɗuwar taka allah subhanahu wa ta'ala ike jarrabar mata suke canjawa mahaifa ta gaure da mai zafi waɗansu halittu suna aman waɗansu halittu akwai halliyatu munshij wata ke aman halliyatu tansha wato cell garment ike samar da zygote cell wanda yake zuwa ya baibaye wannan nufar kwana arba'in sai ya fara samar da waɗansu tubala a jikin wannan nufar kwana arba'in ɗin farko adamu ai shekara arba'in ya ko to kai an maida naka kwana arba'in kana ruwan nuɗufa a kwana arba'in kowane duk wani pad da zai zama a jikin mutum ido hanci leɓe haƙora kunne ake fara zuba tushiyar da za su tsira a cikin jikin wannan halittar da allah ike nufin ta samu shine saiwoyi ne suke bayyana a jikin nuɗufa a kwana arba'in tun daga shigan nufa tana fara bayyana daga ɗaya zuwa kwana goma sha tara ne daga nan na fara binciken kwakwalwa kwana talatin central labo system ta samu zubin jijiyoyi akwai abin da ake kira a ɗabakatul asbuni shine neuroflate faifan makamashin wuta 'yan neurologist sun san shi wanda ya karanci neurology wannan faifan shi jijiyoyin suke kamawa ike dukan wato ainihin tsakiyar nufar sai idin ga sama da ƙasa ɗauko maɗigar jariri da take bugawa da Allah an fahimta maɗigar jariri daga nan sai cerebrum mahud dimag ɓargon ƙwaƙwalwa ya kama tsuruwa malaman kimiyya sun ce abin da ke fara samuwa a jikin wannan halitta shine ɓargon ƙwaƙwalwa dukan saiwa da fefan makamashi su ne suke bayar da gudunmawar da tiriri ike tashi a tsakiyar ƙwaƙwalwar sai ruwan ɓargon ƙwaƙwalwa ya tashi shi shikenan yana tashi sai mata su shiga cikin hali sai ta kaɗu ta zama jini sai ta kaɗu ta zama gudan tsoka a wannan lokaci 'yan uwa akwai wani key point a nan ta haka ne za ku ga mata suna amai ta haka ne jikin suke ɗaukan zafi ta haka ne suke samun ɓacin rai ta haka ne suke rasa bacci ta haka ne suke samun duk wata damuwa daga lokacin ne suke samun wani canji canjin da da abin da ka tara musu a cikin gida ba ta shi suke ba siyo min yar dafaffiyar gyada siyo min dan karas in ka tafi taho min da yalo akwai 'yar kasar da muke dan bantara zo min da ita da Allah an ga rusa rusan gawayi a zo min da shi wani lokacin ta faki ido ta fada masai ta ta hancin ta tabe wannan gubas wallahi duk wanda bai bi mahaifiyarsa ba ya nemi masaukinsa a ranar sakamako Allah ka kiyaye mu yana daga cikin abin tausayi wannan zygote cells din yana sati 42 ko sati 37 ko da tara yana saƙa gaɓoɓin jikin ɗan adam duk sati akwai gaɓar da ike saƙawa idan ya zo wannan gabar misali a ce ga satin da za a saƙa ido to za fa a jarrabe ta da wani abu ana jarrabata wannan sels ɗin ne yake buƙatar sinadaran da zai saƙa ido ya zama ingantacci to fa za ta ce tana son kaza wallahi in ba a bata wannan abun ba satin ya fita waɗannan gaɓoɓin za su koma kan wannan halittin na cells za su koma kan wata gabar za a iya haihuwar yaran ga idan ba gani don haka mu daina dukan mata mu daina cin mutuncin mata mu daina wulakanta mata lokacin da suka samu ciki mu tausaya musu kafin su ce a basu kaza ba su ne suka nema ba signal ne na waɗannan halittun da suke saƙa gaɓoɓi da izinin Allah da ne sinadarai kowa ya san mabiya mashimatul janin placenta mashayar ɗantayi wanda ɗantayin ike buƙatarsa da abin da uwa ta ci wannan placenta ɗin yake ruwan sinadaran suke zuwa su zauna yaron nan jaririn nan ya shiga marhalatin numuwil ajin nati embryology ilimi ne na haɓakar ɗantayi a lokacin ya fitar da zaren cibiya daga jikin placenta ita ce umbilical cord habalus surrati zuwa cibiyarsa da abin da zai bukata daga cikin wannan placenta ike so shi kuma ba zai iya samu ba yana kiransa ne da da'awa humfiha subhanakallahumma shi jaririn ko a cikin kafara ike sai ya faɗi wannan kalmar wallahi ike samun abin da zai ci subhanakallahumma sai sinadaran su dinga ɓallowa daga jikin uwa zuwa jikinsa an alhamdulillah ya gamsu to lokacin da waɗannan sinadaran suke tafiya jikin jariri to a lokacin idan suka kare uwar take kwaɗayin wani abu wajibi ne kafin uwar gida ta ce mai gida a bani kaza ko a taimaka min kaza kan ka fita tambaye ta ka ce uwar gida mai kike so Don a haifan maka yaro zarkaɗeɗe mai ƙoshin lafiya ba ɗan da za a haife shi a dinga ɗaukansa ana fita da shi waje asibitoci za a yi masa aiki ba sai a ce zuciya tana da wani hall saboda mai an zo zuciyar sinadaran sun kare ta bukata an kwada mata mari da abin da yake cikin ɗakin abin nan ki zo ki ce kina ba zan siyo ba kuma ta hakura har satin ya huce nan bala'i ya zo Allah ka kiyaye don Allah ya yan uwa mu fahimci wannan karatun to barin ɗauke muka cokan yanzu dai ga halitta ta samu an samu ɗan tayi har an zo haihuwarsa akwai ilimai guda uku a nan ilimi na farko aishu gablal wilada wa aishu waktul wilada wa aishu ba'dal wilada ba ya ce prenatal life antenatal life and fascinator life wato rayuwar jariri kafin a zo haihuwarsa me yake yi rayuwar jariri lokacin da aka zo haihuwarsa me yake rayuwar jariri bayan an haife shi kafin a yaye shi ya yake yi dalilin da ya sa zan faɗi wannan in shiga wani karatu da zai ba mu waɗansu fa'idoji lokacin da jariri yake rayuwa duk wani tambarin sinadarin gado to fa yaron gadassu yake yi ɗiban gado kawai yake yi ya gaji abin da ke kwakwalwar mahaifiyarsa wacce ta gado a kwakwalwar mahaifiyarta ita ma ta gado a kwakwalwar mahaifiyarta ita ma ta gado ita ma ta gado ita ma ta gado har izuwa kan nana hawa'u wacce ta gado a kan annabi adamu wanda Allah ya gada masa da wa'allama adam al'asma a kullaha to irin wannan gadon ana iya samun haɗarai na genetic disorder ƙwayoyin halittu wanda suke bayar da cututtuka ko kai baka da shi matar tana da shi ko ba ta da shi ta tsallaka dangi suna da shi sai a are shi a cikin jikin to lokacin da mace ta fuskanci wannan halin kafin ta zo haihuwa 'yan uwa mi maza maza mu samu arabic gam shine karo an san shi ko wannan karan shi wato wani abu ne da allah ya ba wa halittu wanda shi antioxidant ne duk cuta a cikin jiki in dai za ka dinga ɗaukansa in ka siyo shi a kasuwa buɗe shi mai ƙyalli shi za ka ɗauka in za a kusanci iyali ka jefa in tana da ciki ta dinga jefa tana tsotsa duk wasu bacterias na cikin ciki to zai hana wannan jaririn kamuwa da ƙwayoyin cututtukan da ake jin tsoron kamuwarsu magani ne daga allah ka shiga cikinsa kamar ƙaran da ya sharafi a duniya lubban zakar lubban ƙaro ne kana samun sa in ka niƙa shi ko musdaki ka niƙa shi ka zuba a zuma ka tafasa kana sha duk wasu kwayoyin cututtuka a jikinka a jikin matanka a jikin in dai za a sha to ka ba su kariya a cikin jiki don haka jariri yana buƙatar wannan sinadarin kuma duk jaririn da aka kula da shi da wannan ina zama fasihi a cikin kwakwalwarsa saboda rigimar kwakwalwa. allah subhanahu wata'ala ya kaddara yayin da aka zo haihuwa akwai hadari da ke faruwa a nan gurin ya kamata mu gane shi wannan hadarin shi jariri yana cikin wani ruwa a kwance lumbum wanda wannan ruwan da allah ya kaddara masa kariya ne a cikin jikinsa antitoxics ne duk sinadaran ƙwayoyin cututtukan da za su yi harin jikin jaririn yana shiga wannan ruwa kafin ya taɓa jaririn wannan ruwan yake ƙone shi ta haka jaririn ike rayuwa a ciki domin a lokacin ai bai ci ta baki ko bai sha ta baki bai numfashi ta hanci ta wannan zaren na umbilical cord ta nan yake komai hannai magana ɗazu na ce da ya buƙaci abin buƙatuwarsa mai yake cewa subhanakallahum wannan ku ko a cikin kafira yake haka yake kullu mauludin yuladu ala fidratil islami illa anna abawaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi sadaqa rasulul karim sallallahu alaihi wasallam wannan kimiyyar ta ba mu cewa yayin da yaro ya nemi abincin rabon sa na cikin mahaifiya ya rasa an yanke an busar da filasanta ice subhanakallahumma wata bakwai ta yi ko wata tara subhanakallahumma abu ya dakata babu iska oxygen babu sinadarin calcium potassium iron phosphorus sauransu vitamins sun tsaya cak ya kuma rage to daga nan fa ike gurin lebo ya tashi shine ainihin nakuda jariri ya rasa abincinsa na cikin mahaifiya an kaddara masa rabansa na filin duniya to daga nan fa sai ya hau gurin immediately ana buƙatar haihuwa ta zo kafin lokacin ya zo wani irin tanaji muka yi da mace ta samu ciki geran nan da muka wulakanta shi yanzu yanzu ba ma nomansa to wallahi mu koma cinsa america ta koma nomansa da cinsa wallahi mu koma cinsa ingila nomansa suke da cinsa china nomansa suke da cinsa indiya noman suke da cinsa sun kwace sana'a gero saboda martaba da daraja da allah ya zuba a cikinsa na manyan sinadaran da yanzu a bincike akwai ko wanda ya kai gero ɗauke da sinadarai masu amfani a cikin jiki ba mu sani ba ko yanzu ya zo gero ko alkama ba ta kai shi ba abubuwan da suke da tsada na cake bread a america na gero ne shi wannan geron idan aka same shi aka jika shi ya kwana biyu kwana ɗaya ruwa ya sha kansa in zai na biyu a tsiyaye shi ya zama rabi in ma da dama a fito da shi waje akwai sinadarin da yake zuka wanda wata yake feshinsa shine chlorophyll wata ne yake samar da shi chlorophyll wanda ke samar da chloroplast wannan sinadarin shi tsiron yake zuka shi ike balansin din ingancin shi duk wata kwaya da ta jika tana da 50% chlorophyll ya dora masa 50% an samu 100% sannan jikashin da aka yi ya kwana biyu duk wata guba na ruwan tsari an fitar da shi an zubar ya zama fiyo sai a shanya shi da ya fara ne bushewa sai a soya shi kamar ana soya gyada ina fara kanshi sai a sauke sai a je a niƙo wa uwar gida da take da me ciki sai a bata shi ta mai da shi abinci ta mai da shi da safe cokali biyar a nono za ta sha da madara za ta sha a zuba za ta yi a ruwa ta zuba a zuba a haka za ta sha a takura mata ta sha shi abin da zai mata akwai sinadarin boron alboron wanda yake ƙara ƙarfin gudun oxygen da oxygen su ainihin calcium su potassium iron phosphorus suna daga ciki magnesium sun taru a cikin gero da lokacin haihuwarta ya yi za ta zama da power, bayan ta zai zama da power. Yunƙurinta zai sa wannan pelvic ɗin ƙashin mara ya buɗe sannan jaririn shi kuma an wadata shi da sinadari da ya ji azabar rashin abincin da ike samu ike rayuwa sai ya mika taka sai faya ta buɗe a ƙaramin lokaci sai a haihu ba sai an yi cs ba wannan wani ilimi ne mai kyau in muka hana su gero sai jaririn sai ya zama bai da ƙarfi ƙugun uwa da jikin uwa dama ya ɗanyace sai ya zama bai da ƙarfi yunkurin ba za ta iya ba sai jaririn ya kwanta sai ya kama shan wannan ruwan da ike kwanta a cikinsa da ake kiransa amniotic fluid shi kuma toxic ne ai yana jansa ta hanci yana kurbarsa ta baki sai ya tafi kwakwalwa sai ya atakin ɗin brain kwakwalwarsa sai ya tsayi da zagayawar oxygen taka ake haihuwar yaro yi ta girgiza shi ana ɗanɗan labbayansa don ya kuka ya ƙi kuka yi ta zuƙe masa wannan sinadarin kwakwalwa ta taɓu taka ake samun cp cerebral palsy ƙwayar cutar da ake samun convulsion and neurological diseases kumbalson yaro ya dinga girgiza ina firgita kwakwalwarsa ta matse a lokacin kwakwalwarsa fa ba oxygen sai ta dinga kankancewa tana dunkulewa wasu sai kansu ya zama dan shul in ka ɗauki waɗanda ba su sani ba irin mu masu maganin gargajiya ko 'yan habal sai su ce ai inna ce ta shanye shi wai aljana a'a ruwan mahaifa ne ya cutar da shi wa ya ce babu innan inda akwai ta kai kasanta amma wancan ruwan da aka hana mata su ko da ke rashin sani ya fi dare duhu a karmakallahu sai a haifi yaro ta haka ike dalalar da yawu ta haka kai ike tsayawa baya iya tsayawa ta haka za ga lokacin zaunawar yaro ya yi ya kasa zama yaron ya zama jagwalau wani lokacin gabar ta shanye subhanallah bayyazi billah ta haka ake samun yaro ya zama shiru shiru ta haka za a dinga ganin kamar farfadiya ta zo masa to in aka samu irin wannan matsalar wajibi ne a dinga sarrafa wa shi yaron geran in ya fara shan abinci kuma uwar ta koma shan wannan geran tana ba shi mama sannan wajibi ne a haɗa ruwan dabino da me ruwan dabino da zuma sannan a samu kanin fari a dinga zubawa a ciki ana lasa wa jaririn yana sha kwakwalwarsa za ta buɗe domin ita kwakwalwa da lakar gadon baya akwai wani ruwa da ike function tsakanin kwakwalwa da lakar gadon baya dimagi wa habal shauki cerebrospinal fluid ruwan bargon kwakwalwa da lakar gadon baya su suke kacin ɗin wasu sinadaran shuga to kana ba su suke zuƙa su cerebrum ɗin si balansin ɗin shi geren ya balansin ɗin wannan ruwa na kwakwalwa da lakar gadon baya zuman ita kuma ta zama abincin kwakwalwa sai a kwakwalwar ta dinga rayuwa sai ga dan ina zama lafiya akwai kuma wani ice da ko in ce tsiro da bamu da shi a nan ana kiransa albabnaj wanda ake zuwa da shi akwai mansa da himani take sarrafa shi sai a ɗebo man a zuba a zuma a dinga ba wa yaro to insha Allahu wanda yake da wannan sifi din cerebral palsy and neurological diseases da yake taɓa kwakwalwa to in Allah da za ka ga yaron yana warwarewa yana samun lafiya da izinin Allah to mu tashi mu ɗau abu guda ɗaya mu ɗauka an haifi yaro amma lokacin da aka zo naƙuda kuma ai ana so a haihu da wuri ko na saba bayar da abu guda uku menene abu ukun nan da an fara naƙuda in iyalinka za ta iya shan garin da garin mm, kubewa niƙaƙƙiyar kubewa wadda ake miya da ita ɗebi busasshen garin ta watsa a baki ta ɗebi ruwa ta sha akwai wani ruwa da shi ake ƙara wa masu ciki sahihu da wuri oxytocin hormone oxytocin ruwan naƙuda to tana kunshe da shi tana kunshe da shi kana sha ka kara ruwan naƙuda haka kuma karkashi da kuka sani shi ma garinsa in ta sha wancan minti biyar ta sha wannan minti biyar in wata minti biyar din ta yi ba ta yi ba garin kukar miya a dansoniya dijjata ita ma a ɗiba garin a watsa cikin minti ashirin yaro ya ce salamu alaikum ya faɗo duniya shi ke na huta kuɗewa karkashi da kukar miya ga su kusa subhanallah <laughs> a cikin garin nan ina kano wata baiwar allah almajiranmu an kai ta asibiti likita ya zo ya duba ce ba za ta iya haihuwa ba cs allah ya taimake ta ta bugo min waya malam ga ina kan gadon asibiti duk yara na haihuwarsu nake yaya zan yi yanzu likita ya ce minti arba'in zai zo ya yi min cs ya fito da ɗa sai na ce mijinki yana nan ta ce yana nan na ce maza ya je ya kawo miki garin kuka kaɗai na gaya mata wallahi azim a cikin garin nan ta waya ya sauri je ka mata garin kuka minti ashirin da biyar ba ta yi ba ta haihu likita ya zo zai yi kawai sai ya ce ba za ta haihu ba Allah ya sa ta haihu a cikin garin nan haka aka yi Allah shi ne shaida kuma ba na garin nan ga abu Allah ya bamu kuka da kuke ganinta abinda ita take tara 118 elements a cikin jikinta ganyen kadai ba wani ganye sama da ita kamar da gero ya dauki fofula a duniya kukar miya da aka ce tana toshe basira ko subhanallah haka kawai an nesanta mu da kayan mu wallahi azim kukar miyan nan da za a zuba garinta a cikin zuma a dama kullum yaranka da kai ku sha da uwar gida da ɗan ƙaramin yaron an ba shi kukar miya zai tashi ije kicin ya sha kalanzir kakka ba shi komai inda ya sha wannan cokali ɗaya na kukar miya ba abin da kero zai masa a cikin jiki an gama sannan in kana shan tabasir ka gama da shi wasu wani ulcer da ake kiran cardiac ulcer peptic ulcer gastric ulcer intercolitic ulcer ko duk ka rabu da wannan garin kukar miya da zuma ya ishe ka wannan baiwar allah ce mu ɗauko daga wannan karatun nake so ai mun ce mu ujizar alkur'ani to mu ɗauko ƙwaƙwalwa zan bayanin wani ɗaki guda ɗaya yana ɗaya daga cikin abubuwan mamakan ƙudurar ubangiji na ayyukan allah a cikin ɗan adam dama ta sani dama nata ne hagu ma ta sani kwakwalwa allah ya bata kashin da ya fi na ko'ina ƙarfi shine cranial bones kashin ƙoƙon kai allah ya yi masa ado da wasu jijiyoyi da ake kiransu cranial nerves waɗannan cranial nerves ɗin akwai jijiya kallo ita ce optic nerves akwai jijiya jizance vestibular cochlea akwai jijiya juya harshe ga sunan jijiyoyi ne dai akwai jijiya daidaito ku ji fa begus nerve wadda allah ya buga misali da ita wa nahanu aqrabu ilaihi min habalil warid ita kadai wannan jijiyar ita take daidaita aikin bugawar zuciya duk inda sakon jini ya je aikinta ne wasu digestive tract hanyoyin narka abinci duk inda aka samu ingancin lafiyarsu su ne ɓangaren numfashi aikin huhu da yake buga iska wanda bai hutu shi huhu bai hutu kwata-kwata babu gabar da ba ta hutawa sai huhu in ka kwanta ma kai bacci duk gaɓoɓin ka kwanciya suke yi amma shi a lokacin zaka ji wani hammun shari yake to ya kuma kana tafiya hutunsa ɗaya ne a gurinka in ka taɓa suma in ka suma sau ɗaya to huhunka ya huta sau ɗaya shi kenan kawai shi ta ita kanta zuciya aka tura mata jini hanta ta tura mata jini rikicewa take saboda ba za ta iya rabawa ba sai ta ɗabi jinin ta watsa cikin huhu lungs ya miƙa masa oxygen sannan ya da sannan waɗansu halittu da ake kiransu muhaɗiɗu li harakatil kalbi wato cardiogram masu raba abincin kowace gaba da take sauraro yas'aluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sha'an duk gaba da ka sani ita ma ta dukufa tana roƙon Allah kar ka mantar da zuciya abin da zan rayu da shi don in zuciya ta manta ba zan samu jinin da zan samu abincin da zan iya aiki ba Isa annabi ya ce inna fil jasadi mudgatan iza salahat salaha جسد كله وإذا iza فسد جسد كله على ala wahiyal cikin jiki akwai wata gaba in ta inganta duk jiki ya inganta in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci mu 'yan kimiyya mun ɗauki hadisin mun kwace saboda buga jini da take yi akar makalla ba kun karfi ne ba tuba nake <laughs> to waɗannan jijiyoyin sai allah ya sanya su sune jagororin waɗansu jijiyoyi ita kaɗai kwakwalwa an ba ta 100 billion nerves billion nerves jijiyoyi biliyan ɗari wa tabarakallahu Hassan khaliqi sai Allah ya ɗauki wata kwaya wacce ba ta kai ƙwayar gero ba yabin ƙwayar gero ya sanya ta duk inda jiki ya samu lafiya kawai ita ce sai ajiye ta a cikin kwakwalwa kwaya ce ba ta huce hab ba nisfu giram nisfu giram rabin giram na ce ɗauko gero ƙwaye gero to ta ce amma ku ji wata hikima ta Allah sai da Allah ya yi mata wayaran da jijiyoyi ita kadai jijiya dubu ɗari da hamsin ku ji fa jijiya wacce wannan jijiyar ko ina ita take firzazin sinadarin ruwayen da da gabar da ta samu matsala ita take tura wannan sakon ruwan in ba haka ba to an samu haɗari in wannan ɗakin ya gaza aikinsa to sunan ka kawai mara lafiya ku ji abin da ke manatarin ɗin mutum wani abu ne a cikin kwakwalwa bai huce rabin kwayar gero ba wani ɗaki ne larabawa suna kiransa al-guddatun nuhamiyya kai sun masa kirari ma da mamlakatul guddat bature da ya zo kansa ya the master gland shine pituitary gland shine kwayar halittar da take dauke da wasu hormones akwai wani hormones a cikinsa kai halittar Allah ma shi ike kyankyasar da ƙwayayen halitta da ruwan haɓaka ƙwayayen halitta wannan ɗakin alhurmunil juraidiyya walhurmunin lutein luteinizing hormones and follicle stimulating hormone shi yake su ba su zan magana ba adrenocorticotrophic hormones bature ya ce anticholesterol shi adrenocortical a cikin pituitary yake yana da goshi guda biyu goshi na gaba da keya a nan allah ya tattara sinadarin ruwayan shi wannan adrenocortical therapy ne ruwan narka maiku ruwan narka majina duk inda ka ci abu wanda zai tara maka majina ko maiko ya taru da an ɗauki dakon jini za a shigar wata halitta misali koda misalin hanta misalin saifa da sauransu ko pancreas idan jinin ya tafi in aka samu mai toshewar majina ko aka samu tsiron kitse to ta haka sai a samu zazzabin wannan gaba to zazzabin wannan gaba shine hucin zafi sai saƙon zafi ya shiga cikin ƙwaƙwalwa. sai kwakwalwa ta sanar da shi wannan ɗaki gafa abin da ke faruwa wannan ɗakin sai dinga firzazin adrenocorticotherapy sai ya tafi wannan gurin ina zuwa kawai haska gurin zai yi ife shi sai wannan maikon ya narke sai jinin ya shiga wannan gaba ka samu haɗari ka samu cuta ka samu ciwo amma an samar da maganin a cikin jikinka baka sani ba kai ba tabarakallahu asalin khaliqi wannan ruwan a ina allah ya ajiye shi masu cholesterol bad cholesterol iyayenmu sun ɗauki wata sara ta soya mai albasa a cikin mai haka ne yau da za ka tambaya al'umma ka ce don me iyayenmu suke soya albasa a cikin mai sai su ce don ya yi wai don ya kanshi a'a albasa tana ɗauke da waɗansu halittu 'yan wuta wanda sai sun ji bala'i suke tayi su fara aiki ba su mutu ba ka san halittun suna da yawa akwai 'yan ruwa akwai 'yan wuta to da an soya wannan man ko a cikin nama ne aka yanyanka shi aka yi miyarsa wannan halittun sun hau aiki da ka ci man ta abinci ka shiga ac wannan manya daskari wannan halittun na albasa su suke zagaya wannan man su tashi su tafe ta sinadarin zafi sai su narka shi manya zagwanye don kada a samu cholesterol a cikin jini ki isa iyayenmu da kakanninmu suka kulla alaka da albasa yau an wayi gari gidan kowa ma ba abin da ya fi yawa sai ita ba don komai ba don allah shi ba mu lafiya waɗannan halittun ana kiransu fat Shi shine kiɗiratid duhuni kiɗiratid kai idan kana jin zancen allah to a cikin wannan ɗaki na wannan 'yar ƙwayar hatsin yanzu ba mun zauna ba mun riƙe fitsari ko don na gaba wanda ya fita to wannan ɗakin shi ke samar da vasopressin hormones antidiuretic duk inda ka ji ka iya rike fitsari shi ike idan ita ma'a koda ta ta tace ruwan akwai tsakiyar koda da take tara fitsarin sai wannan ruwan ya dinga sakkowa sai ya dinga shiga koda sai ya dinga ɗauke garjin zafin fitsari in ya gaza sakkowa daga wancan ɗakin da bai huce ƙwaya rabin ƙwayar gero ba wallahi azim ko bacci kake in fitsari ya fito wallahi sai ka farka daga bacci za ka yi ta zirga-zirga wannan ɗakin shine ciwon shugan ƙwaƙwalwa central diabetes mellitus ƙarancin mai antidiuretic ba diabetes, diabetes insipidance insipidance ba malitis ba b ne diabetes central diabetes insipidance and nephrogenic diabetes insipidance na cikin koda sannan diabetes malitis guda uku wanda suke cikin pancreas wanda yake function din insulin su ne malitis gestational diabetes malitis insulin dependent diabetes malitis non insulin dependent diabetes malitis guda biyar ne wannan ruwan shi ne wanda ike sanyawa ka iya rike fitsari ku ji wata buwayar allah to yan uwa duk mutumin da ya ji fitsari kada ya bari minti talatin zuwa awa ɗaya bai je ya yi ba in ko ya bari awa ɗaya da jin fitsarinsa to ko ya je ya yi sai ya rage bacterias wanda za su iya tafiya cikin mahaifarsa su fara shiga bututun da ke saukar da fitsari haliban yoritas su shiga cikin kidini dinsa ko kuma ka rika fitsarin su yoritas ɗin da suka bane bayan saukar da fitsari mahaifar amma fitsarar ta cika taimalele kuwa tiyus ɗin ya bude tsohon fitsarin ya koma sabo ya taho tsoho ya taho tsohon ya fi sabon nauyi ya dannaye su koma ciki sai dinga bazuwa ta ake samun kidney infection haka ake samun kidney stone cikin koda akwai wasu kofuna da suka kewaye ta kalaxi kalaxials idan suka shiga suka kare an samu kalaxial stones idan suka shiga tsakiyar kodar suka zama a ainihin tsakuwa sun zama renal calamic stones idan suka zo saman bututayen upper urethral stones su ne kidney stones da an samu irin wannan allah ya yi mana baiwa da abin da zai narka tsakuwar a cikin abin da muke ci menene shi ganyen yakuwa da ganyen ɗayan da ake miya da shi miya toshi da allah ya sunansa alayyahu duk ayan ma in suka samu narka shi suke yi ka jajjaga shi kirɓa shi ɗanyensa a wanke shi ka matsa lemon tsami ko gishiri a wanke shi a ɗebo shi a kirɓa shi a ɗan zuba masa ruwa in za ka sha da zuma ka sha in ba ka sha ka tace ruwan ko ma za ka iya shan sa haka ko ka ma haɗa furut ɗinka a markaɗa maka furut ɗin ka ɗebo ganyen da aka markaɗa shi ka zuba a cikin furut ɗin ka dama ka ɗiba ka sha duk inda stone yake a cikin jikinka su wani gallstone su wani liver stone su wani kidney stone su wani pancreas stone don wani stones haka zai je idin ganar kasu baka ma sani ba kana da stone din kuma stone din aka ce ma stones ba ana nufin duwatsu ba kawai maiko in jini in ya bushe stone ne kurji in ya fito stone ne enlargement tsokan nama in ta fito stone ce ka sha maganin da za ta busar da su shikenan karka wani firgita ka cewa ah, koda ta tana da stone wani iri majina ce ka sha fulasko tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wasallama alaikum bisana wasanwal haɗa fulasko da zuma shine sanamaki da zuma narkar da majina yake ta ko'ina majina ko a cikin jijiyoyin can da na faɗa biliyan nas ɗin ratsawa yake sai ya fito da rubabbiyar majina sadaka rasulul karim sallallahu alaihi wa sallama kuma an kada shi da zuma ko mai diabetes ne zai iya shansa saboda shi kadai plus ko maganin shuga ne na ji wani programs ɗinsa a nan yake cewa magani ne da ike kona sihiri eh gaskiya ne amma da yawa da sihirin da shaidanin ku ɗauka gigitar kwakwalwa wala Allah an samu hydrocortisol ko cortisol kwakwalwa ta yi amfani da shi a saman koda ike kwakwalwa ta zuka ta shigar da shi ciki ta ɗebi iya rabanta ragowar ya dankare baka samu nitric oxide ba sinadarin da zai wanke ta sai mutum ya dinga abu kamar an yi masa sihiri sai mutum ya dinga abu kamar an kwakwalwarsa ta taɓu da ka samu abin da zai wanke ta shi shikenan menene shi 'ya'yan kankana da 'ya'yan kabewa su za ka haɗa ka nika ka soya a dinga sha a shayi wanda shayin aka tafasa shi da kanunfari da citta kana sha za ka ji kwakwalwarka ta canja gaba ɗaya mace mai ciki in ana bata wannan fushin zai tafi dama ba'arinsa wannan sinadarin ne ike zaune mata a cikin ciki a cikin kwakwalwarta take fushi yaranmu da suke makaranta 'yan secondary school da suke samun hadari a ce sun zo kamar aljanu sun same su sun shiga cikin sa'annin da suka fi karfinsu a ƙoƙari suna so sai sun yi ƙoƙari irin nasu kwakwalwa ta ɗebo sinadaran da ɗakunanta za su buɗe sinadarin ya yawa ina jaɗewa a ciki ya bushe ta haka za ka ga yaro kallo yake ana biya masa karatun kwakwalwar ta tsaya gaba ɗaya sai a ce aljanu samu wannan sinadarin da na gaya muku ya amfani da shi zai wanke shi shayin na ana ɗin nan wanke kwakwalwa yake wata baiwa allah a cikin garin nan ta tafi ingila za a yi tiretin ɗin wasu skin diseases sai ta je wacan 'yan herbalist a can ta bulayi ta kashe millions of naira wasu 'yan tsirarrika sun fito mata da je ta biya kudinta aka ba ta 'yan wasu jakunkuna guda uku ta taho mazauninta maganin da zai kiyo din fatarta tana yagawa sai ta ga 'ya'yan kabewa soyayyin 'ya'yan kabewa sai abin ya ɗaure mata kai ta duba ta duba ta ga kabewa ce dai irin ta najeriya <laughs> kuma gaje manyan kuɗi sai ta ce to bari dai ta ci gaba da ci ta sati biyu kawai sai ta ga ciwo na konewa fata na smoothing a cin wannan sai ta koma take cewa kai tana tambaya wai shin me yasa aka bata wannan menene abin da ya ja aka ce ai sinadarin zinc ta rasa a fatar ta ita kuma wannan tana dauke da sinadarin zinc shine kawai zai kiwo kuma abin ya warke ni da ita take gaya min wannan a cikin wannan garin take ya jama'a ina muka bai sa mu dinga ɗiban manyan kuɗaɗe ga farkon tiritin ɗin da za ka yi matarka ta haihu jini ya ƙare an tafi cewa ledojin jini ga tumatiri a gida ina cewa wa na dawo ɗebe ni murza ni ɗan tafasa ni ba ta ta sha jinin ya dawo minti goma sha biyar tumatiri sama da shekara dubu uku ɗebo shi jajjaga shi matse shi samu ruwan kofi ɗaya ɗora shi a tukunya a tafasa ɗan samu zuma zuba ka saurara likitan da ya ce ba jini minti goma sha biyar ashirin in ka sha tumatiri kofi ɗaya bayan awa ɗaya zuwa biyu ka kuma shan kofi ɗaya je ka wajensa ka ji minti ashirin da biyar jinin ya dawo ka je ka gani zai ƙara ma jini tumatiri fa jama'a ba a ƙara maka jinin da yake ɗauke da wata guba ba ko wata ɗabi'a ta damuwa ba ka sha fiyo blond duba cikin adibbol hayat adibbol hayat lifestyle medicine shi da ya ɗauko tufa ma ya ɗauko ita ai wannan sakon hamsin da bakwai ta dawo ma da jini sakon apple apple tufa ka ɗebi jajaye masu zaƙi guda uku jijjiga su ko a yi ɗinsu ka sha su ta yi balansin ɗin blood ɗinka nawa ne guda uku nan na san ba za su wuce ɗari biyar ba ko masu kyau haka ake kulla su guda shida dubu ɗaya da za ka je ka samu ya mutum yana wayo ciwo zazzabi ka same su kamar kaɗa su ka kawo garin garafuni mai ɗacin nan da iyayenmu suke kunu da fate-fate da shi ake bawa mai jego shi don ya ƙone ƙwayoyin cututtuka mai jego shi ake bata amma yanzu falajin ake ba tuɓe falajin ɗin zazzaga shi a bakinka menene ba ɗaci ba ne ko zaƙi ne jama'a ga natural medicine namu garafini da zai shiga jikinka duk inda kwayar cuta take dinga kone ta an raba mu da shi wani bawan allah yana cewa ɗaci na lalata hanta na ce aiko da ɗaci na lalata hanta da ku ubangijin da ya halicci jiki bai ajiye jakar ɗaci a jikin hanta ba da allah an gani da shi maɗacin ina lalata hanta a ina madacin Allah ya masa guri ne subhanallah ka bincika hantar me aikinta galbulada din ambail menene ya jama'a mu faɗaka mu dawo mai hankali bacterias idan ta sakko ƙasa bayan taruwar fitsari can ta tafi ƙoda ko fitsarin ya tafi baka je kayi ba to gashi ta tatso akwai wani gammo na mafitsara da ake kiransa da larabci albarusatat bature ce prostate duk ɗan shekara 45 ya yi hattara zai iya samun razanin kamuwa da prostate shekara 50-55-60 ana iya samun prostate infection a sanadin rike fitsari prostate infection enlargement prostate tsiran nama lokaci yayi ko a samu prostate hypertrophy ko prostate cancer da ka samu wannan prostate din yana kulle urethral cold ihlil mabututun fitar fitsari in ya kumbura sai ya kulle shi sai ka je ka kasa fitsari to in aka samu wannan attack din ba roba ake sawa ba to kafin a sa roba samu albasa gudan albasa a kirɓa sai a samu kabewa a ɗan tsatsaga kabewa a kirɓa shi a ɗebi daidai ruwan albasa daidai ruwan kabewa sai a haɗa su a ɗan turara su sha Allahu aka zuba su a ruwa mutum ya sha take-take ike sace kumburin prostate mutum zai dinga fitsari har gyangyaɗi sai yayi saboda ƙofa ta buɗe kuma abin mamaki da an samu ishi enlargement prostate din akwai wani ‘ya'ya a cikin barkono pepe ko wannan 'yan barkonan ƙanana idan aka ɗebo su aka nika su aka feshe bawansu aka nika su aka yi garinsu duk mai prostate ya dinga ɗiban ɗan teaspoon ya zuba a kofin shayi ya kawo zuma in ya so ya zuba ya kada ya sha kone illajiman prostate yake ba za a yi maka abin nan ɗinsa ba operation ɗinsa ba ya cinye shi kawai to malam ya nuna lokaci ya yi kuma na ga akwai wasu 'yan takardu a hannunsa mun so a ce mun buɗe amma wannan zai zama zuwan mu na farko da izinin allah kuma muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala a taimake mu wake to ai can nake an gama to ai tambayoyin za su iya cin minti goma an fahimta ko da yawa idan muka shiga irin programs ɗin da muka yi jiya muka faro wato da za a ci a ringa ɗaukan nauyin irin wannan programs ɗin a bawa mutane gudunmawa yanzu an buɗe makaranta a nan ko yau ɗin nan na fara karatu a makaranta aƙalla mutane sun kai hamsin na irin wannan ilimin a wannan ya kamata a ce a cikin garin nan a ce akwai sama da me mutum ɗari a kano wallahi da muka fara mutum ɗari biyar muka fara ɗauka yanzu portfolio local governments ba inda ban fito da jama'a ba amma abin takaici ko da yake mun gode Allah mun yi azariya mun samu nasara mun yaye ɗalibai ga can a unguwar ma'azu su ma yanzu a bikin yaye su zami yanzu ga shi mun ɗabi 'yan islamic chemist na cikin wannan gari sun kai mutum hamsin yau muka fara ba su karatu wanda yake da sha'awa yanzu yau farkon karatun da muka fara na sales biochemistry muka ɗauka muka fito da abubuwan da muke ba da maganin kasan in ka ba da maganin meye a cikinsa ne da kake ba washin maganin me ya kwantenin kuma awa hudu muke zuwa awa biyar muke ba da lacca irin wannan yanzu gashi a cikin awa biyu ko awa ɗaya da ɗan wani abu wani irin amfani aka yi a ce wannan karatun za a baka shi awa hudu da hand out a hannunka sannan in za ka dawo a baka memory card na karatun wallahi a garin nan na karantar da wani bawan Allah babarsa ce take da seat ta samu rashin lafiya likita ne yau ya zo min da ainihin certificate ɗinsa na kammala karatunsa na ainihin medicine a waje yau ɗin nan ya zo ya kawo min shi da ya je ya hau kan sit ɗin da mahaifiyarsa ta zo mun ɗauko karatu na endocrinology glandular system muka fitar da hormones mun awa shida ma na basu wannan karatun da ya tashi cike gurbin zuwa fa ya taimaki mahaifiyarsa da ya je gaya mahaifinsa ya ce baba na je waje na karɓo kwali amma yau na fahimci me ake nufi da likitanci me ake so na fahimta yau fa awa shida wallahi azim saboda da yarensa aka buɗe masa karatun ya ce baba taimaka min dan zatin allah in shiga makarantar nan ne karatun da shi muka kammala karatun ya samu wancan ya kuma samu wannan to da ƙarshe ina jan hankalin iyayenmu abin alfahari gobe ina roƙon addu'a zan yi ɗaurin auren 'ya'yana guda biyu gobe amma duk da haka daga ba zan iya barin nan ba wallahi sai na zo na ba da wannan karatu. ‘ya'yana ne na ciki na mata guda biyu allah ya mun arzikin aurar da su gobe na so a yi mun addu'a ta haka na mai da ɗaurin auren na ce a yi shi da magarba yan mata ne a gobe na ce a shi da magariba don na zo na samu wannan rabon je ne program a ditb yau gashi allah ya bani ku na amfane ku ko da iyaku na tafi kiyama wallahi azimu na gamsu ina godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda duk ya ji wata fa'ida ina roƙonsa aƙalla dai mutum uku ka ilimtar da su su ma ja hankalinsu su ba wa mutum uku gudunmawa uku uku kaga an samu tara kai ma sai ka ci gaba da samun fa'ida to ɗannan kalmomi nake cewa subhanaka allahumma bihamdik shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allah subhanahu wataala ya saka maka malam da alkhairi jagororin wannan masallaci allah ya saka musu da alkhairi ubangiji subhanahu wataala ya ba mu juriya da dauriya akan abin da muke salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za mu ɗan taɓa 'yan tambayi ko da guda biyu saboda na ga lokacin sallah ya yi a al'ada ina ba da number waya saboda tambaya don na san wasu suna da ɗan sha'awar ko da ba su tambaya su ba za su iya cewa ya kamata a ce mun samu number waya to ɗauki sifili takwas sifili uku uku bakwai shida biyar takwas biyu biyar wato 08033765825 akwai sifili takwas sifili biyu uku ɗaya ɗaya sifili biyu biyu biyar wato 08033110225 uh, salamu alaikum wa rahmatullah alaikum salam wa Allah ubangi ya saka malam da alkhairi ga tambaye guda hudu da suka zo hannu a rubuce tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani da lafiya Allahumma amin don Allah malam menene fa'ida ko rashin fa'idar rashin baiwa jariri ruwa har na wata shida wato exclusive breast feeding wanda ake yi a yanzu malam tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu tana ce assalamu alaikum wallahi a malam ni Allah ya jarrabe ni da ciwon typhoid very chronic na yi treatment a asibiti after two weeks sai ciwon kuma ya dawo don allah malam akwai wani magani da za ka taimaka min da shi don samun wato ƙarin lafiya eh, na'am wannan tambayan tana cewa assalamu alaikum mala ina da tambaya ne me ke kawo ciwon kai kuma menene sahihin maganin ciwon kai Allah ubangi ya ƙara malan lafiya Allahumma amin tambaya ta ƙarshe <clears throat> ya ce salamu alaikum dan Allah malam menene maganin ƙurajen fuska eh, sai tawa in ka amsa da do'a karam to na farko hana jariri ruwa ya yi daidai bai daidai ba amma shi ruwan nono allah ya haɗa wa jariri komai a kansa shi ruwa matakinsa daban ko a kimiyyar musulunci shayar da jariri ruwa yana da matukar fa'ida musamman kyautata masa da ruwan zamzam hana shi naƙasi ne a jikinsa kalma ɗaya zan gaya muku na janyo ayar da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim awalam yaral na kafaru anna samawati wal ardi kana tarataqan fafataqana huma wa ja'alna min al ma'i kulla shay'in hayy wannan ayar bata raba mutum da ruwa ba ƙarin ta goma shine na ƙarin faɗin ƙwaƙwalwa ma ƙarin ta goma shine na shayar da ko inganta ko balance na wasu hormones a cikin jikinsa ƙarin ta goma shine na buɗe hanyar narkewar abinci ƙarin ta goma shine a cikin jaririn na ba wa hantar jaririn lafiya don haka yi ƙoƙari kai aka yi maka haihuwa samu ruwa mai tsada a duniya yaron kai tasha tun daga farkon haihuwarsa har izuwa yaye shi in za ka iya kai ta bashi ka taimaki kanka in ya zama fasihi allah ya buɗe kwakwalwarsa ya samu ingancin lafiya dama shi maganin ruwan zamzam da za ka ɗauko shi ka auna shi sinadaran da yake cikinsa to rigima yake da kowace iriyar cuta ma'uzamzam lima shuriba sannan shi ruwan mama mafi yawansa ruwa ne da allah ya sanya wani ruwa na musamman da ake kiransa prolactin hormone oxytocin hormone ruwan inganta nonon da ruwan mai tsara nuna to dukkaninsu allah ya zuba su a cikin ruwa na jikin uwa mace da aka bayan ta samu wannan in an ba wa jariri an daɗa kyautata masa ba wani ƙarin bayani zan yi ba dalilin waccan aya haka kuma malam ya ce typhoid ba wani abu ba ne typhoid ruwa ne ko in ce ƙwayoyin cututtuka ne da ake samun su a cikin ruwa ko ganyayyaki taka suke zama waɗansu halittu suke shiga su kama hanji in suka kama hanji sai su dinga cin shimfiɗar hanji ta haka in suka taru a guri ɗaya sai zama kwatankwacin kaska a jikin dabba taka suke cin hanjin har su iya ɓula shi ko su yanka shi shine ake samun mummunan zazzaɓi, me ke kone ƙwayoyin cutar typhoid mun sani cewa iyayenmu suna haɗo ganyayyaki irin su mangwaro irin su lemo irin su gwanda irin su gwaiba da makamantansu wannan in aka wanke shi da gishiri aka kirɓa su aka tafasa su idan ana sha karamin kofi da safe da yamma yana kone kwayoyin cututtukan typhoid sannan akwai al'ada ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya zo a cikin sunna na ga malam ma shi ma ya rangada shi ne kunshi da lalle wannan kunshin banda ita kanta sunna allah ya zuba wa lalle waɗansu sunadarai a cikinsa wanda shi lallan yake ɗaukan numfashin halittar da yake cikinsu kamar mu duk lallan da aka yi wannan oxygen carbon dioxide ɗin da muke watsawa ai mun gane ko kai da sauran duk ma wani tsiro iskar da muka gama amfani da ita tsiron allah sai ya kaddara musu ba za su rayu ba sai da iskar da muka gama amfani da ita to lalle da shi shi wannan lallan ita yake zuƙa idan ya zuƙa sai ya kama research a cikin wannan iskar tamu shin waɗannan al'ummar wani irin ƙwayoyin cututtuka ne ke yawo a cikin jikinsu kun ji fa research na lalle yana da root sai dinga zuƙo unsur auma da chemicals and elements din natural medicine da Allah ya zuba a ciki wanda suka zama antibacterials antibacterials shi isa annabi sallallahu alaihi wasallama ciwon da ya addabi annabi ko ya takura masa ko ya sa masa nadiya shine ciwon kai wannan ciwon kan annabi sallallahu alaihi wasallama da shi saboda haka yana yin kunshi a kansa haka yake kunshi a geman yasa saboda sinadarin lallan yana kutsawa cikin gashi ya ɗebi sinadarai idin ga watsawa cikin jiki ya dinga bin mai ƙwayoyin cututtuka yana ƙonewa ta haka ya ilimtar da sahabbai suka ɗauka matan sahabbai larabawa iyayenmu ma suka ɗauka in za su aurar da 'ya'yansu sai sun sa su a lalle yanzu mun daina yi saboda alfanun lalle jama'a kutsawa yake a cikin jikin ɗan adam duk lokacin da iyayen suka bada lallan nan suka wanke kai suka wanke wa mata jiki suka tafasa shi aka zauna a cikinsa to an samu warakar an ɗauki mace an kai ta gidan aure da aminci babu ƙwayoyin cututtuka a jikinta kisa za ga iyayenmu duk ba san infection ba yanzu kai ma da za ka same shi matarka ta kwaba shi ta zuba shi a cikin ainihin a audigar kunzugu ko mm. audigar faɗinsu ko idan suka sa shi ku ji wani abin mamaki shi lallan yana shiga ta cikin al'aurarsu duk kwaya cutar da take tun daga al'aura har izuwa cikin fallopian tubes kamar su vulvitis, vaginitis, cervicitis, endometritis, solfingitis, ovritis, dukkansu uteritis wallahi haka lallan ike kone su gaba ɗaya. Kai ma in ta sa kai kunzugu. <laughs> to a samu lafiya gaba ɗaya ko ba bane to kai mai typhoid ka saurare ni ɗebo garin lalle zuba a zuma ka kaɗa ka dinga sha wannan kwayoyin cututtukan na ciki ko worms ne kone su yake in ka samu babban cokali ka zuba a kofin zuba ingantaccen kofi ɗaya ka dama ka dinga shan babban cokali da sabon babban cokali da yamma duk abin da yake addaba ciki ko da kwayoyin su irin leukemia cells carcinoma cells maligina cells wanda suke kona jini insha Allah lalle ina ba da su dinga shafawa a cikin shafawa kawai suke kwayoyin su je su baibaye jariri su hana kwayoyin cututtuka su taba jikin jaririn don haka irin wannan karatun bai kamata mu shi ba na ƙarshe ike cewa ciwon kai allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi ciwon kai sainin ne na ɗayan cututtuka a jikin ɗan adam pancreas ɗinka tana zazzabi za ka samu ciwon kai liba ba ta da lafiya za ka samu ciwon kai kidini ko a hanta um, kidini ba ta da lafiya za ka samu ciwon kai lungs ɗinka bai iya buga iska yadda ta kama za ka samu ciwon kai bugawar jini a ce jini bai tsirgawa cikin jiki za ka samu ciwon kai sai dai in an samu wanda ike shine na ciki akwai mayafi na kwakwalwa wanda ake kiransa guda uku ne meninges shine mayafin rufin kwakwalwa akwai umul jafiya wa ummu gishaw an kabutiya wa ummu dumagi bature ce durameta a meta an fayo meta su ne mayafan kwakwalwa su suke daukan zafin da me yake rikita kwakwalwa to an samu tiririn ciwon kai na mayafin kwakwalwa wannan zafin sai ya tafasa wannan ruwa ko ya sanya ruwan ya dauki zafi da haka ake iya samu hatta da wannan ciwon kan na barin dama migraine ake ce masa ko to in ka samu irin wannan yadda za ka yi idan wannan ciwon kan ne umuman wanda bai kakkautawa leman tsami tsamiya da gasarar gero su kawai ake kunun zaƙi dai irin na da shi za ka dinga sha shi zai sanyaya kwakwalwa da lakar gadon baya kuma ya sanya nutsuwa a mayafan kwakwalwa shi isa za ku ga a da da an kai azumi a kowane masallaci za ga an yi tukwane leman tsami tsamiya da kasarar gero ba shi ake sha ba mutum yana sha sai ya ji jikinsa ya yi sanyi da allah haka ne an samu nutsuwa an ka, ka yi balansin ɗin cerebrospinal fluid ruwan kwakwalwa da lakar gadon baya wannan mayafan sun zama ne sai ka ji babu ciwon kai bugawar kan da ka samu da azumi babu in kuma ciwon kai ne wanda ike tasowa daga cikin jiki ganyen zogale ɗanye ganyen na'ana ɗanye su za a haɗa a jajjaga su sai a zuba su a ruwan ɗumi sai a tace sai a dinga sha kif za ka ji ba ciwon kai ko kuma shi ɗanyen ka ɗebi wanda ka jajjaga a shafa a ɓangaren inda ike ciwon a sha a shafa sai a ji ciwon kai irin migraine ɗin nan allah ya ɗauke shi shi kuma ɗan uwa da ya ce ƙuraje to na farko in bai da aure ya je ya aure testosterone o androgen hormone shi yake yawa in ya rasa inda zai fita sai ya zo fuska sai ya zauna kisa za a ga fuskar samari ta cika da kuraje da an yi aure sai ga fuskar ta zama sumul an gane in kuma matsala ce ta haƙiƙa mai aure ne to shi shikenan akwai aloe vera warakatis sibara aloe vera nan da kuka sani duk wasu toxics na dam, uh, dermatitis inflammation on the skin ciwon fata na fuska ne ko na ina ne in aka jajjaga wannan aloe vera idan aka shafa a kwanta bacci da an wayi gari a wanke yana kiyo ɗin ƙuraje haka wannan abar bitter leaf shuwaka ita ma aka jijjiga ta aka shafa ta tana yi haka bawon kwakwamba in aka jijjiga shi aka san aka matsi tumatiri da leman tsami aka sa ruwansu aka shafa akwanta bacci shi ma ina tafiya da shi waɗannan dukkaninsu magungunan ciwon da suke haifuwa ne na fata sai ko maganar da ne na wata mata da ta samu waɗansu lalacewa fata na ce a amfani da me 'ya'yan kabewa wala Allah kai ma in zinc din ne ya karanci shi kenan sai ka zo ka mai da shi Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin na amsa tambayoyi ko to da waɗannan kalmomin to mu akar shin akwai littafin da ka wallafa na irin waɗannan haɗe-haɗen da za a samu Allahu akbar za a hada da kaza to akwai littattafa da aka wallafa daga cikin irinsu ma har mun yi wa malam kyautar wasu da muka ɗauko bayanin raƙumi halittar Allah sannan mun rubuta littafi mai suna mu nemi kariya daga ciwon shuga diabetes da ciwon fata sannan fata ta da gashi na sun daina lalacewa duk mun bubbuga su suna da yawa na gano cutar na gano maganin yanzu ba mu zo da su ba mun wanda yake da ainihin Uh, ah, karanci na sperm low sperm count and zero sperm count wanda ba su haihuwa cikin wannan littafin ya zo in malam ya yi izina insha Allahu za mu iya kawo waɗannan littattafa wannan cibiya mai bukata zai iya zuwa iya zama ya mallake su insha Allahu kamar yadda mala ya ce na ɗan rubuta littattafa ga wani ma a hannunsa kamar yadda ake gani raƙumi halittar Allah shi ma rubutuna ne kuma insha Allahu za a iya samunsa a wannan guri kuma duk littafin da muka yi muna ɗan yin ƙoƙari mu sauƙaƙa fansar da shi ɗari uku ne don na ƙasa ma ya iya samu wala Allah ma an ka zo siyan guda biyu mu ce ka bada ɗari biyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. to insha Allahu dai wannan littattafan za mu buƙace su malam ya kawo mana daban-daban duk wanda Allah ya hore masa ya wallafa ɗin in Allah ya yadda idan ya kawo su za a sanar wa 'yan uwa yadda ake sanar da leccan nan insha Allahu tabaraka wa ta'ala kuma kama wanda suka saurara da musan wurare daban-daban da wasu suka zo ba za su iya samun ladanin wannan masallacin su rika tuntubansa insha Allahu wa ta'ala to alhamdulillah alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat muna gode wa Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana farko wannan lecture kuma ya nuna mana karshen ta lami lafiya a madadin kwamiti na wannan masallaci mai albarka wanda suke shirya wannan leccan ƙarshen kowane wata na watannin musulunci muna miƙa mu ga malam da tawagarsa allah ubangi ya saka malam da alkhairi allah ubangi ya ƙara wa rayuwarsa albarka ya ƙara wa iliminsa albarka allah ubangiji ya sa wa abin zuri'a malam su zamanto masu albarka ya ji kan iyaye kuma nan tafarki da mala yake yawo yana yada wannan alkhairin allah ya sanya masa a cikin mizanin kyawawan ayyukansa a kwamiti da yake shirya irin waɗannan lekcoci allah ya saka musu da alkhairi ya sanya wannan al'ayyukan da suke a cikin mizanin kyawawan ayyukansu kuma su zamanto shine sila na rahamar allah a gare su da kuma shiga aljannan allah subhanahu wa ta'ala allah ya yi wa zurriya da 'ya'ya albarka wanda ko da su 'yan kwamitin ba sa nan 'ya'ya za su maye gurbinsu wajen tafiyar da waɗannan ayyukan alkhairi ko da wata rana ba ma nan da izinin Allah 'yan uwa da suke amsa gayyata daga nesa su zo su zauna waɗansu tun la'asar ma suke zuwa Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah ya amfane mu da wannan alkhairin kamar yadda mala ya faɗa kowa ya yi ƙoƙari in ya ji alkhairi shi ma ya miƙa ma waɗansu kamar yadda manzo Allah sassale ya yi addu'a ta musamman ga mutumin da zai ji kalma ta alkhairi daga manzo Allah ya isar da ita watakila za ka samu wanda ake isarwa ma ya fi fahimtanta sama da yanda wanda ya ji ɗin mu zamanto masu isar da saƙon nan ga ‘yan uwanmu musulmi duk in ka ji alkhairi da zai amfane mu a rayuwarmu na duniya a isar ma ‘yan uwa da ba su sani ba kar mu zamanto masu rowa duk idan aka ji ga wani abin da kuma sharri ne a isar wa 'yan uwa domin ya zamanto kariya ne a gare su allah ubangiji ya mai da kowa gida lami lafiya allah ya albarka ya sa mu gama da duniyan nan lami lafiya fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh